masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na laraba 26 ga watan ramadan shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 21 ga watan 6 shekara na 2017 a kalandar miladiya domin shi gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma Allah da ikonsa jiya da shakaran jiya ba mu samu daman gabatar da tafsirin ba to alhamdulillah da shi Allah maɗaukin sarki ya kaddara mana za mu ɗora har yanzu dai muna cikin tafsirin aya na ɗari da tamanin da bakwai a wannan sura mai albarka suratul baqara haka za mu sake maimaita karatunta sannan mu ɗora tafsirin daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukin sarki ya mana jagora bismillah a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم الله مدوكين سركي yana cewa uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun an halasta muku a daren azumi ku sadu da matanku su ai sutura ne a gare ku ma sutura ne a gare su alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah madaukakin sarki ya san cewa ku kun kasance kuna ha'intan kawunanku fataba alaikum sai ya mayar da ku zuwa yanayi mafi sauƙi ko ya karɓi tubanku wa afa ankum ya yalwata muku ko ya yafe muku fal'ana daga yanzu ba shi ruhunna ku sadu da matan naku wa kulu wa shirabu wabtahu ma kataba Allahu lakum ku nemi abinda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta muku na ‘ya'ya wa kulu wa shirabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytul aswad min alfajr har farin zare wato hasken alfajir na biyu alfajir na gaske ya bayyana gare ku daga duhun dare shine bakin zare حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل سننكو تشك أزمنكو زوادري ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد kada ku sadu da matan naku alhali كافي masu i'tikafi fil masajidi a cikin masallatai a nan muka tsaya tafsirin wannan aya ɗin wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid sai muka yi fara bayani dangane da shi madlulin i'tikafi bautan da idan ana yi Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa mai yi ya sadu da mace a ciki mun yi bayani akan ma'ana itikafi mun yi bayani akan mashru'ancinsa da wannan aya na alqur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna aikinsa cewa ya yi wannan itikafin ba so ɗaya ba so ba har Allah madaukin sarki ya ɗauki ransa sannan ibn al-munzir ya hakaito cewa malamai sun yi ijma'i dangane da mashru'ancin wannan ɗin sannan muka ce za mu ɗora bayani dangane da hikima na shar'anta wannan itikafi abul hasanin nabi yana faɗa a cikin littafinsa al'arkanul arba'a yake cewa itikafi a watan ramadan an shar'anta shi ne domin ya cikita fa'idodi da maksudi na watan ramadan saboda mai azumi ya riski abin da ya wuce masa na haɗuwar zuci da kwanciyar rai da tattara himmarsa guda waje guda da kuma yanke alaƙa da kowa sai da Allah maɗaukakin sarki ke ji saboda haka hakikanin itikafi alfiraru ila Allah ne gudu ne zuwa ga Allah da kuma faɗuwa a wato ainihin dandamalin bauta na Allah maɗaukakin sarki da faɗuwa domin neman rahamar Allah maɗaukakin sarki sannan na kwalto magana ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ibn al-qayyim yana cewa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ma bayansa itikafi ne wanda maksudi da ruhin itikafi shine zuciya ta koma ta dawwama a wajen Allah maɗaukakin sarki ta haɗu ka cokam ta keɓu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ta kuma yanke duk wani shagali da bayi ta shagaltu da Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ta yadda zikirin Allah da san Allah da fuskantar Allah zai maye gurbin ah, damuwa na zuci da waswasin zuci wannan zikiri da soyuwa ko da san Allah da fuskantar Allah ɗin sai mamaye zuciyar ɗan adam a madadin damoyi na zuciya ya zanto shi ne kaɗai abin damuwa ga wato ainihin zuciya shi ne abin tunani ya zanto mutum ba shi da wani tunani sai neman yardan Allah madaukakin sarki da abin da zai kusantar da shi sai ya zanto kwanciyar hankalinsa kawai shine izuwa ga Allah madaukakin sarki a madadin samun nutsuwa da kwanciyar hankali da abin halitta a ce wannan sai itikafi ya shirya mutum da wannan kadaici da zai samu a masallaci wannan sai zanto masa shiri na wato ainihin zaman kabari a lokacin da ba shi da wani abokin hira ba shi da wani abin da zai faranta masa rai ban da shi kansa da ayyukansa ya ce wannan shine makasudin saka itikafi a mafi mafi falalar ranakun azumi wanda su ne goman ƙarshe hakanan al'imam shekul islam waliyullahi dahlawi a cikin littafinsa alhikmatu eh, eh, hujjatullahi baliga yana cewa da yake itikafi a masallaci wato lizimtar masallaci sababi ne na tara hankali waje guda da tsarkake zuci da kadaituwa izuwa ga a'a da kamantuwa da mala'ika ina jin na sha fara mana cewa a dukkan waɗannan ibadodi da rukunai na musulunci babu ibadar da take ta mutum da mala'iku kamar azumi da kuma ƙoƙarin neman daren lailatul qadari yace saboda waɗannan abubuwan ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaɓi goman ƙarshe su zanto lokacin itikafi kuma ya sunnanta haka ɗin ga mutane masu kyautata aiki cikin al'ummansa kenan a dunkule dai maksudin itikafi shine tarbiyyar ruhi da kusantar da kai izuwa ga Allah Madaukakin sarki tare da ƙyale duk wani abin da zai iya shagaltar da mutum na duniya daga bautan Allah madaukakin sarki don haka kamar yadda abul hasan nadu ya faɗa cika wato ainihin fa'ida na azumi ne da na ramadan kenan shi yasa waɗansu malamai suke cewa yana daga cikin itmamu as-sawm yana daga cikin cika azumi mutum wanda yake da dama ya shiga itikafi a waɗannan lokuta wanda suka falala a azumin watan ramadan kuma shi yasa annabin sallallahu alaihi wa sallam tun da ya fara bai taba dainawa ba har Allah madaukakin sarki ya dauki ransa Allah yana cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wa antum aakifuna fil masajid alhali kuna itikafi a masallatai wannan magana cewa kuna itikafi a masallatai sai ya nuna mana kenan cewa itikafi a masallaci ake yinsa al-imam al-qurtubi yake cewa malaman musulunci sun yi ijma'i cewa ba a yin itikafi sai a masallaci ajma al-ulama ala anna al-itikafa la yakunu illa fil masjidi liqawli Allah ta'ala fil masajidi saboda Allah ya ce alhali kuna yin itikafi fil masajidi a cikin masallatai kenan ba a yin itikafi sai a masallaci wannan ne abin da ake dauka daga zahirin wannan aya din kuma kamar yadda muka faɗa cewa itikafi sunna ne ga namiji haka ma ga mace wannan hukuncin ma haka yake mace din ma in za ta yi itikafi to fa sai a masallaci hadisi ya inganta cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi izinin sa na su zo masallaci su yi itikafi kamar da na faɗa muku cewa dangane da mace ita dole sai da izini ko na wato ainihin iyayenta ko majinta idan mai aure ce kenan inda za ta iya yi a gidanta kaga ba sai mata annabi sun nemi izinin sa ba da wajen da suke sallah a ɗakunan su kawai za su yi itikafi to amma da yake a masallaci ake yi shi yasa suka nemi izini annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan ayat tana ba mu wannan hukuncin cewa ba a yi itikafi sai a masallaci abu na gaba da ake ɗauka a nan allah madaukakin sarki ya ce fil masajid a cikin masallatai sai ya game hukunci da Yawa wato ainihin sa shi yadda zai shafi kowane masallaci saboda ka alifun da lamun anan a wajen jumhurin malamai yana nufin kowane masallaci alif da lam lil umum kenan ya a masallaci ne kadai za a yi itikafi mana duk wurin da sunansa masallaci to ya halasta a yi itikafi a cikinsa wannan shine zahirin wato wannan magana da Allah madaukakin sarki yayin wa antum akifuna fil masajid al-imam Ibn ashur yake cewa wannan zance da Allah madaukakin sarki yayi yana nuni da cewa za a iya yin itikafi a kowane masallaci ah, wannan matsala ce ta saɓani dangane da wajen malamai yana sha waktalafu fi sifatil masjid malamai sun yi saɓani dangane da siffan masallaci ɗin faƙila labudda min almasjidil jami'a akwai malamai da suka ce dole sai masallacin juma'a ne ɗaya ne daga cikin riwaya daga imam malik abu na biyu waƙila mutlaku masjid ya ce waɗansu kuma sun tafi akan duk masjid da sunansa masallaci ne an tanar da shi domin a yi sallah akwai limami akwai mai kiran sallah a wannan masallacin to za a iya yi wato ainihin ah, itikafi a ciki ya ce wa huwa tahqiq ya ce wannan ita ce magana da tafi daidai wa huwa mazhabu malik wannan kuma shine mazhaba na imam malik wato zancensa na biyu kenan kamar da al-qurtubi ya ambata ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an yake cewa mazhabar imamu malik wadda ba shi da wata mazhaba sai wannan shine cewa za a iya yin itikafi a kowane masallaci taban amma dai su malaman mazhaba din sun hakaito maganganu ko riwayoyi guda biyu dangane da al-Imam Malik Al-Tahir ibn Ashur yake cewa wannan shine mazhaban Malik da Abu Hanifa da kuma Shafi'i banda wannan akwai waɗansu maganganu ana hakaitowa kamar yadda arrazi ya hakaito daga sayyidina ali ibn abi talib yana ganin cewa ba za a yi itikafi ba sai a almasjidul haram sai a masallacin makka kaɗai suna cewa dalilinsa shine allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ma annabi ibrahim an tahir baiti lil ta'ifina wal akifina wal ruk'i sujud ka tsarkake ɗaki na ma masu dawafi da masu itikaf ina jin na faɗa mana sabanin malamai dangane da wannan yayin da muka yi tafsirin wannan aya ko da cewa marin ya cewa tana nufin mazauna wurin ne to suka ce Allah ya faɗi at-tawaf ya faɗi al-akifin kenan kamar yadda a wajen kada yake yin tawafi kenan a wajen ne kadai ya dace a ce ake yin itikafi to amma kuma akwai ar-ruka' as-sujud ai ko akwai masu ruku'i da sujada masu sallah kenan shi ma sai zanto ba za a yi sallah ba kenan sai wurin. kaga wannan ma ayar da kanta suna nuna raunin wannan wannan magana suna nuna rauni na wato ainihin wannan fahimta haka nan sukan hakaito daga sa'id ibn al-musayyib shi kuma yana ganin cewa eh, ba za a yi itikafi ba sai a masallatai guda biyu al-masjidul haram da masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam almasjidun nabawi shi kuma suna kafa masa hujja wannan da hadisin mashhurin hadisi eh, annabi alaihi salatu wassalam yake cewa sallah eh, daki mai alfarma ya fi sallah a wani masallaci da daraja kaza in banda masallaci na to <clears throat> sai suke faɗan cewa waɗannan masallatan da sallah ya fi daraja a cikinsu su ne kadai wanda za a yi za a yi wato ainihin itikafi a ciki to amma su ɗin ma shi kansa hadisin shi ma in dai da wannan ne to shi ma yana musu raddi a yi saboda hadisin bai tsaya a kan bayanin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ƙara da masallacin iliya almasjidul aqsa masallatai guda uku ne a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falala na wato ainihin sallah a cikinsu sama da waɗansu masallatai ɗan sai magana na uku shar hudaifa ibn yaman cewa bayan i'tikafi sai masallatai guda uku su ne waɗannan almasjidul haram almasjidul aqsa eh, almasjidul nabawi <coughs> al-aqsa shi kuma wannan akwai hadisi da da ya zo da wannan kuma hadisi ne wanda yake ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la itikafa illa fil masajidi thalatha babu itikafi sai a masallatai guda uku wani hadisin da dama daga cikin malamai da farko da dama basu inganta shi ba ko basu tantance magana a kansa su gane ingancinsa ko rashin ingancinsa ba don za ka ji suna cewa to in ma ya inganta to abin da yake nufi shi ne kaza to yanzu mun samu da dama daga cikin malamai suna ambata wannan hadisin kuma suna tafiya akan cewa suna tafiya basa zahirin wannan hadisin wanda ya fi shahara wannan a wannan zamani namu shine a sheikh muhammad nasiruddin al-albani sannan ɗalibansa da dama sun bi masa basa wannan fahimta ɗin jumhurin malaman musulunci suna tafiya a saɓani wannan ra'ayi shi yasa sama da dama sukan hakaito shi a matsayin shuzuz ne na huzaifa ibn yaman sai waɗansu biyu daga cikin tabi'ai cikin malamai da suke goyon bayan shi a sheikh din al-albani wannan fahimtar akwai ɗalibansa wannan salim ibn eid al-hilali da ali hassan abdulhamid har shi ali hassan abdulhamid ya yi littafi da ya kira al-insaf fi ahkam al-i'tikaf ah, kuma karatu a littafin zai nuna maka ya rubuta littafin ne kawai domin ya tabbatar da wannan ya kuma kafa dalilai akan haka din to mu tafi bisa maganan da cewa wannan hadisi ne wanda yake ya inganta kuma mai kokarin fahimtar hadisan a ƙarƙashin maksudin azumi gaba zahirin hadisin dai in an ce la'atikaf babu itikafi ma'ana itikafi baya inganta kenan ko sai zanto la'atikafa sahih illa fil masajid thalatha babu itikafi ingantacce a shari'a sai wadda aka yi a waɗannan masallatai guda guda uku jumhurin malamai jumhurin malamai kamar da na gaya muku a can ɗazu suna ganin cewa ana yin itikafi a masallatai banda waɗannan guda uku da da wannan sabani da suke akwai wanda suke ganin kowane masallaci ko akwai kuma wanda suke ganin sai masallatan juma'a kadai su abinda suke dogara akai na farko dai shine wannan al'umum din al-masajid abu na biyu cewa wannan hadisin abinda yake korewa yana kore kamal ne ai la'tikafa kamilan la'tikafa tamman illa fil masajid babu i'tikafi wanda yake cikakke kamar wanda aka yi a waɗannan wurare ko masallatai guda uku masallatai da annabawa suka gina wannan shine abin da jumhurin malamai suke tafiya a kai. to nace mu mu dubi hadisin mu dubi maqsudin maqsudin azmi da maqsudin i'tikaf shi yasa na kaddamar da bayani akan i'tikafi yanzu ko akan hikimar i'tikafi idan muka dubi wannan hikimar i'tikafi wanda muka ce ana son a ƙara cika maqsudin azumi ne ta hanyar tattaro da zuciya da hankali na mutum mai azumi izuwa ga fuskantar Allah da neman yardansa idan aka tsuke wannan aka ce sai a wurare guda uku ba kwa ganin cewa an kawo tasgaro da mahikima. na wato ainihin shar'anta wannan itikafin zai zanto mutane da za su yi ‘yan kaɗan ne cikin al'umman musulmi ko inda za a ce za a cika masallatan ma duka uku dan a lokacin itikafi a cika ta inda babu wuri mutane nawa ne percentage nawa ne in musulmi za su yi wannan dan? za ku ga ɗan kaɗan ne sannan abu na gaba Allah madaukakin sarki da ya bayani akan wannan da zo sai shi kazalika yubayyinu Allahu ayatihi nas kuma kenan Allah maɗaukakin sarki yana son wannan azumi da hukunci hukuncensa dukkanin mutane waɗanda suke mammanai kamar yadda buɗe ayar da shi ko ya na amanu su yi tarayya wajen samun waɗannan falala ɗin shi yasa ma shi dangane da azumi Allah madaukakin sarki bai yi rangwame ba ma kowa shi wanda ba zai iya ba gaba daya saboda an yi ma ɗan rangwame ne idan baka da lafiya ko ba kana hali na tafiya ko cewa ka aje a lokacin amma fa in ka samu sauki zaka maimaita ko yace يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ahadakum tukmilu al-idda dinna so itikafi shiko ne na azumi wajen tabbatar da maksudin azumi dan haka mayar da shi ya zanto kowa wanda yake da faraga zai iya yi a duk inda yake shi ya fi dacewa da wannan maksudi na azumi da a tsuke shi a sai a masallatai guda uku wannan ina zaton shi ne sa jumhurin malaman musulunci suka tafi akan cewa wancan hadisin ya dace a masa fassara da zai dace number one da wannan aya ba zai ci karo da wannan aya ba duk da cewa in a wancan tafsirin ma bai ci karo ba saboda taksisi ne ko ƙur'ani yana iya zuwa da hukunci ga mamman sannan hadisi ya tsuke shi idan hakan ya tabbata sai a bi wannan sai a fassara wannan aya din da wannan hadisi din shine abin da waɗannan ƴan kaɗan daga cikin malamai suka yi jumhurin malamai kuma sai suka lura da wannan maksudi na itikafi din tattare da azumi suka ga cewa ya dace a faɗaɗa shi dan haka suka awwala zahirin wannan wannan hadisin zuwa cewa nafiyu ne na alkamal ba nafiyu ne na siha ba ba yana kore inganci ba ne yana kore cika ne to kuma ko shakka babu tunda waɗannan masallatan su ne ashraful biqa ala wajhal ard su suka fi kowanne falala to kaga kenan yin itikafi a cikin su ya dace a ce zai fi yin itikafi a waɗansu masallatai wanda ba su ba don haka idan mutum yana wannan wuraren zai fi jin wato ainihin kamala masallatai ne duka wanda annabawan Allah ne suka gina sannan duk lokacin da ka samu kanka a ɗaya daga cikin waɗannan masallatan waɗansu abubuwa za su na zuwa maka wanda za su ƙara maka alaƙa da soyayya da Allah maɗaukakin sarki da tsarki na zuci wanda kuma shine maksudin itikafi din saboda haka abinda eh, ni ma nake gani shine cewa tafsirin jumhur ɗin nan shi ya fi dace ba tafsirin da su waɗannan malamai suke ba na je wani eh, taro na gabatar da kasida wata rana da ban zo nan ba a university na abuja so bayan na gabatar da magana cikin wanda suke ta'aliki sai wani mai ta'aliki yake cewa bayan yana magana na yi lecture ne akan mahimmancin azumi ko ramadan daurin ramadan wajen magance waswasi ko fitintinu na zamani to na faɗi abubuwa ba su bani lokaci da yawa ba dai minti 20 ne to da ya zo sai yi mulahaza mai kyau sai ce saboda rashin lokaci ban yi magana akan daurin itikafi ba wajen kawar da fitina to har na rubuta na ɗauka wannan mahallu shahid shine sai ya fara magana yake cewa duk da mahimmancin itikafi ta inda zai nisantar da kai kun san ai in ka zo kana masallaci kuma a masallacin ma bai komai kake yi ba zikirin Allah ne sallah karatun alqur'ani ba ka fita sai da wata bukata ta mutum shine ma'ana itikafi ko to kaga in kana nan waswasi da fitintinu ai an nisantar da kai daga su kenan ko kuma ka kara kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ce amma duk da wannan mahimmancin itikafi akwai mutanen da suke cewa ba za a yi itikafi ba sai a masallatai guda uku sai kara da cewa in za a bi wannan maganar nasu to kenan sallah ma ba za a yi ba sai a wannan a waɗannan masallatai ɗin to kuskure ne wannan magana ɗin eh, akwai bambanci tsakanin itikafi ɗin da kuma da kuma sallah wannan mazhabar tasu ba ta ta cewa eh, sallah ma sai eh, sai a wadancan masallata din illa ala magana waɗanda magana da aka rauta daga sayyidina ali kuma da dalilin da ake ambata wanda ni ma na faɗi da zuko in ka ce wallahi wa tahir bai ce da ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud an ce lil ta'ifina saboda a can kada yake yin tawafi sannan ka ce saboda haka akifi na ma ya zance a can kadai ne to sai zanto an rukuwa wa sujud ma sai yayi a can kenan shi kadai ko eh, in ba haka ba kuma dole ka kawo dalili kuma duk dalilin da ka kawo za a juya maka shi akan wannan sai zanto magana naka ne ba za ta inganta ba mutlaqan eh, <clears throat> saboda haka ba abu ne wanda za a zafafa a kai ba don wani ya ɗauki wancan fahimta ɗin duk wanda ya ɗauki ɗaya daga cikin wannan fahimta kun ga gashi yana da hadisi ne ko yana da hadisi kuma hadisin ya inganta sai dai mu muna ganin cewa fassarar hadisin ba yadda shi ya dauka bane wanda wannan shine abin da sahabbai suka tafi akai ya zo a cikin riwayar hadisi din da Hudhaifa ya faɗi wannan hadisin sai cewa la'tikafa fi al-masajid thalath sai abdullahi bin mas'ud na'am ina ji abdullahi bin mas'ud yake ce da shi ko dai la'allaka nasita wa hafizu aw akhta'ta wa asabu la'allaka nasita wa hafizu aw akhta'ta yawa wato ga yadda hadisin yake albayhaqi ya rawaito haka na at-tahawi cikin mushkilul athar daga jami'a ibn rashid daga abi wa'il cewa hudhaifa ya ce wa abdullahi bin mas'ud hukufun bai na darika wa dari abi musa la yadur wa qad alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal la tikafa illa fil masajid thalatha yace ka dawwama tsakanin gidanka da gidan abu musa ba abu ne mai cutarwa ba amma dai ka san annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu itikafi sai a masallatai guda uku faqala abdullahi sai abdullahi ya ce da shi la'allaka nasita wa hafizu aw akhta'ta wa asabu yace ko dai ka manta wani abu dai sauran mutane suka haddace ma'ana mutanen da suke zuwa su itikafi a waɗannan masallatai banda waɗannan nana iya kai ka manta wani abu su sun haddace au akhta'ta wa asabu ko kayi kuskure su sun yi daidai kenan abdullahi ibn mas'ud ya kuskurantar da fahimtar Hudhaifa ibn al-Yaman dangane da wannan hadisi din shi kuma Hudhaifa yi riko da fahimtarsa kuma ba su yi sabani a tsakaninsu ba daya bai ce daya dan bid'a ne ko abin da ya kama da haka ba saboda ka wannan abu ne shahararre a cikin ilimi ana samun saɓani wani ma ya ce abu kaza wajibi ne wani ya ce haramun ne kowa da dalilinsa amma za a ci gaba da rayuwa a matsayin eh, yan uwan juna kuma ana girma juna matukar kowa yana da wani dalili wanda sahihi ne a mahanga na nazari wani ya ɗauki wannan wannan fahimta din amma dai wannan wanda jumhur mutane suke akai malamai suke akai nace shine abinda ya firin jaye wallahu a'lam Allah madaukakin sarki ya ambaci i'tikafi anan wa antum akifuna fil masajid ko kuma mun faɗi cewa i'tikaf shine a zauna na wani lokaci a wuri to i'tikaf din nan yana da wani lokaci ne mafi karanci ko lokaci mafi yawa shi ma wannan abu ne da malamai suke sabani al'imam al-shafi'i yake cewa ba shi da haddi a ƙasa ko a sama mana babu ƙarancin lokaci da za ka zauna a masallaci don iya itikafi duk kawai lokacin da kai niyan zama itikafi da wannan niyya cewa itikafi za ka yi a masallaci to ya inganta sunansa itikafi ne imam malik da abu hanifa suna ganin cewa a'a dole sai ka yi kwana ɗaya ma'ana dare da yini shine mafi karancin lokaci na itikafin suna cewa saboda Allah madaukakin sarki yayi zancen itikafi ne a azumi yana bana magana ne akan azumi ko sai magana akan itikafi shi ko azumi ai yana da lokaci ko ba haka ba yana da lokaci ba a yin sa irin yadda shafi yake faɗa ka zo kan minti minti kaɗan ka zauna a masallaci ka ce kayi ne itikafi kuma a ce shi kenan itikafin ka yayi suka ce a dole mafi karancinsa shine yawmun wa laila a to ai azumi da rana ake ba yin azumi da daddare ko shine abin da muka faɗa wa thumma atimmu siyama ila al-layl sai suka ce eh haka ne amma muna da hadisi yana cikin sahih al-bukhari cewa sayyidina عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يا زويا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيوا يا يبا كنجي أجاهلية أوكي نعم هو لا وانا وانا وانشان ساتنكو يا يبا كنجي أجاهلية شيوا زي اعتكافي أمسال لشيمي الفرما نادري سي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي مسا يجي اعتكافي na wato ainihin rana ɗaya akwai wata riwaya da ta ce ya je cika bakancinsa wata ta ce na yini wata ta ce na dare ibn hibban yake cewa wanda ya ce na dare ɗin yana nufin dare da yininsa wanda ya ce yini ɗin yana nufin yini da daransa kun gane magana sai suka ce to wannan shine abin nan ɗin ana nufin yinin ne da daren ko kuma an ce daren ana nufin daren ne da yini dan suka ce wannan shine mafi karanci wannan kuma suna cewa sharadi sharadin itikafi ne ma ayi azumi a cikinsa sa dan haka sai an yi wannan safiya wato yini da kuma da dare eh gaskiya ne wannan ayat ta faɗi ta yi magana ne na itikafi a siyakin azumi amma ba ta iyakance lokaci mafi karanci ba sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana ko ta nuna mana cewa annabi yakan yi kwana goma ne shi mun gane ko ya inganta cewa annabi kamar hadisin Aisha da muka karanta ko kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla muttafaqun alayh annabi ya kasance yana yin itikafin waɗannan kwanakin ƙarshe guda goma na ramadan har allah madaukakin sarki ya ɗauki ransa haka nan hadisi ya inganta cewa annabi ya kasance yana yin kwanaki goma amma a shekaran da zai bar duniya shekaransa na ƙarshe sa na ƙarshe ya yi itikafin kwana ishirin ne wannan kenan zai sake nuna mana kuma cewa ah, a sama ma ba shi da iyaka kenan amma wanda ya fi falala shine wanda annabin sallallahu alaihi wasallam ya dawama a kai hmm? kenan yin i'tikafi a ramadan shi ya fi da yin i'tikafi a wajen ramadan akwai malaman da suke ganin ba za a yi i'tikafi ba sai in mutum yana azumi za mu yi magana wannan magana da tafarin jaya shine za a yi yin i'tikafi a wajen ramadan saboda ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai shekarar da bai samu ya itikafin sa ba sai ya itikafi a shawwal kun ga kenan da ba a yi sai a ramadan ai ba zai ba zai rama shi a shawwal ba don haka ya ana iya yin azumi ana iya yin itikafi ko a ramadan ko a wajen ramadan amma yin sa a watan ramadan shi yafi falala kuma na faɗa mana da farko annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin itikafi na goma tsakiya ko sannan da aka sanar da shi cewa lailatul qadri na goma ƙarshe ne sannan ya bari ya ci gaba da yin wato ainihin sa a goma ƙarshe kenan yin itikafi a goman ƙarshe din nan shi yafi falala akan yinsa a goma na biyu ko a goma na farko kuma generally za mu ɗauka cewa mustahabbi ne kenan ya zanto an yi itikafi a lokacin da ake azumi a lokacin da ake azumi amma cewa azumi sharaɗi ne mana dole in za ka yi itikafi ka yi azumi na farko dai akwai hadisai da malamai suke ambata cewa la'atikafa illa bi siyam wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba haka nan akwai hadisin abu dawud wannan dai hadisin na umar ibn al-khattab akwai ƙari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa i'takif wa sum hmm? hadisi ne ingantacce amma banda wannan wa sum din cewa wannan wa sum din bai inganta ba cewa ka itikafi kai azumi bai inganta ba dan haka shi ma dai ah, sunna ne kamar da Aisha take cewa ah, as-sunnatu fi al-mu'takif an yasum saboda eh, shine galiban abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ko me yasa muka ce galibi saboda yayi a shawwal ko ba da hujja cewa lokacin da yake a shawwal din kwana goma da yayi a shawwal din a wata riwaya suka ce farko goman farko a wata riwayar goman karshe na shawwal ba da hujja cewa da yi a shawwal din yayi azumi Hmm? kuma al'aslu fi shawwalin shi ne ba azumi dan haka ba sharadi bane na na itikafi cewa dole dole sai mutum yana cikin azumi ko dole sai yi azumi sai dai yin azumi din shi yafi falala hmm? za ku tuna ai mun faɗi cewa itikafin ai an shar'anta shi ne na ramadan din domin mai kammala maksudin azumi saboda kai zai fi kyau mutum yayi azumi sannan yayi irtikafi din kuma shine dai sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba haka ito in ban da wannan abin shawwal din duk abin nan da yayi ne a lokacin azumi al-imam razi yake cewa al-imam al wajen kafa hujja da cewa ba dole bane wannan yake cewa al-muzani ya kafa hujja ma al-imamu shafi'i na cewa ba dole bane a yi azumi a lokacin itikafi yace da dalilai guda uku wahtajja al-muzani bi sihhati qawli shafi'i radiyallahu anhuma bi umurin salasa al abu na farko yace da itikafi yana wajabta azumi to da itikafin ma ba zai inganta a shi a ramadan ba saboda mai yace saboda azumi wanda yake wajabta shi din in ma ya zanto azumin ramadan yace wa huwa batil wannan ko ba zai yiwu ba ai azumin ramadan wajibi ne saboda sababin me watan ramadan din ba saboda itikafi ba to in kace dole ayi mai itikafi azumi to wannan azumin da muke yi dai muna yin azumi ne saboda ramadan ba saboda itikafi ba haka bazai ba zai yi azumin mu ya zanto shi ne azumin itikafin ba yace ko kuma a ce wani azumin ne daban ba na ramadan ba ce shi kuma wannan ba zai yi ba dan ba zai yi mu haɗa azumin da niyya guda biyu ba mu ce muna azumin ramadan muna azumin itikafi a lokaci guda ɗaya saboda malamai sun yake cewa wa haythu ajma'u ala annahu yasihhu fi ramadan malamai sun yi ijma'in cewa eh, itikafi ya inganta a ramadan alimna anna soma la yujibuhu al-i'tikaf mun san kenan azumi i'tikafi bai wajaba azumi kun gane wannan magana muna yin azumi na ramadan ko in an ce sharadi ne na i'tikafi mu yi masa azumi to kun ga kenan ai ba zai yi mu yi shi a lokacin da muke yin wani azumin ba saboda azumin ba nashi bane so ba zai yi kace azumin sa bane azumin ramadan muke yi ba kuma zai yi kace <laughs> wani azumi ne daban ba don ba zai yi ka hada su a lokaci guda ba sai abu na biyu ya ce da itikafi bai yiwa sai da azumi to ai da daddare da sai zanto an fita daga kafi ko haka ne ko ba haka ba da daddare ana azumi ne ai ba azumi da daddare ko ai mun ji abin da Imam Tabari yake cewa duk mutumin da ya kama bakinsa da daddare to ba azumi yake ba yana yana jiyar da kansa yunwa ne ba ba cikin da'ar Allah madaukakin sarki ba har ya kawo waɗansu riwaya cewa waɗansu suka ce da suka ga mutanen da suke yin wisal ya ce da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za su ga wannan da sun jefe su saboda mai saba wa karantarwa annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace walamma kana al'amuru bi khilafi zalik da al'amarin ya zanto ko sabani haka sai yace alimna anna al ya yajuzu mufradan abadan biduni sawm wannan sai muka gane cewa i'tikafi za a yin shi ba tare da azumi ba har abada a yi shi shi kadai ba tare da azumi ba abu na uku shine kawo hadisin ibn umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin umar eh, cewa annabi shi sayyidina umar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi bakance a lokacin jahiliya cewa zai itikafi lailatan a dare ko sai annabi ce aufi bi nadhrika kuma mun san cewa ba zai yi ayi azumi da daddare ba taban wannan shine ya dace ya dace zan zanto dalilin farko saboda kaga waɗancan dalilan ai istinbati ne ko wannan kuma nassi ne na hadisi shi ya dace ya zanto shine dalili na farko a ah, ali eh, hassan eh, abdulhamid a cikin littafin sa al-insaf yake sha ba za a kafa hujja da wannan ba da wannan hadisin ba akan rashin eh, lizimtan azumi ga mai itikafi saboda mai yace saboda akwai sabani wajen wannan hadisi din menene sabanin akwai riwayoyi har guda hudu dangane da wannan hadisin kamar da na faɗa mana ɗazu akwai riwayar da take cewa ah, ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bakance zai yi itikafi a almasjidul haram wanda nabi ya ce masa ya je kaga itikafi kawai ko na biyu akwai riwayar da take cewa dare ɗin ya ce masa yaje na uku akwai riwayar da take cewa ya je ya yi itikafi cewa yini kun ga guda uku kenan ko <clears throat> saboda haka sai ya ce akwai na huduma da da ya ambata kuma dukansu ingantattu ne sai ce tun da an samu wannan saɓani shi yana ganin wannan a kafa hujja da wannan hadisin shubha ce domin wannan sabani din tunda an samu saɓani sai a aje hujja da wannan ai amfani kawai da magana Aisha da take cewa a sunnatu fi al-mu'takifi an yasum to amma yaya zai yi da hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi a shawwal sai ya ce akwai shubha da waɗansu malamai suke ambata shine cewa akwai ai tun da an ce goma farkon shawwal ne to alfitr ma ya shiga kenan a ranar sallah to kuma kowa ya san ranar sallah ba azumi ko to yayi kokari ya bayar da amsa dangane da wannan ce akwai wata riwayar da take faɗa cewa bayan ranar sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yayi i'tikafi din to amma dai abinda na faɗa shi ne shi al-asl dai ne ba azumi hmm? in ma in azumi a shawwal ai sitta ne ko sit shawwal to bayan nan fa tun da kwana goma annabi sallallahu alaihi wasallam yi kafin mu ce ya yi azumi sai mun samu mai sai mun samu nassi akan haka wanda babu nassi akan haka din to shi ma yin haka ne sai zanto in an ɗauki wannan sai ba za mu yi magana akan cewa eh, ya yi azumin magana akan cewa da azumi din ne ya ci karo da wannan kenan ya ci karo da wannan asal din da muka yi riko da shi don haka shi ma maganan cewa ya yi wannan sai a aji shi kenan yawwa almuhim dai bai gama bincikensa akan wannan ba ya tsaya kawai kawai tun da yana kokari ne ya ga cewa ya toshe kafa hujja da wannan ya ce akwai saɓani don akwai saɓanin sai mai babu hanya na wato ainihin hada saɓanin kenan taban shi ma ya hakaito abinda waɗansu malamai suke faɗa cewa wanda ya ce lai yana nufin dare da yininsa wanda ya ce yini yana nufin yini da da abin da ɗinsa wajen magana akan akal mafi karancin lokaci da mutum zai zauna ya yi kafin. na daga cikin abin da shi ya kawo yana suka a kai shi kuma ibn al-arabi ya kawo domin eh, bayar da misali na mazhaban shafi'iyawa din yake a lokacin da yake baitul maqdis shi al-imam ibn al-arabi al-maliki yake cewa akwai malamansa sa abdussalam yace wa kana shaykhuna fakhru al-islam fakhru al-islam nake son ce shi abdussalam abubakar muhammad ibn ahmad al-shashi yace in sun shiga masallaci tare da shi bi madinati salam li iqamati sa'a in za su zauna na awa ɗaya sai ce musu inu al'itikafa tarbahuwa ku yi mai itikafi za ku same shi za ku ribace shi almuhim dai a harshen larabci ma dai mun gaya mana al'itikaf shi ne al'iƙama zama a wani wuri kuma ordinarily ba a ce ikama in mutum bai ɗan jima a wannan wurin ba shi yasa Eh, ni na fi tafiya akan cewa ah, ya zanto wannan eh, imma dare gaba ko kuma yini gaba ɗin ko kuma yini dare da rana ɗin shine abin da ya dace in mutum yake son ya yi mafi karanci ya yi haka ɗin wallahu alam yaushe mutum zai shiga itikafi shi ma na abu ne da malamai suke sabani tsawon wannan bai shafi aya din nan ba ko idan cika magana din ne shi ma dai maganar ta farin jaye annabi alaihi salatu wassalam kamar da aisha take faɗa in yayi sallan asuba yake shiga itikafi sannan yana fita ne waye garin ranar sallah kenan yana shiga da safe ne ya fita da safe taban kamar da na faɗa muku akwai sabani na wato ainihin malamai akan wannan aya take cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wannan ayat tana magana akan ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɓata itikafi shine almubashara menene ma'anar almubashara anan nayi ta fassara muku cewa almubashara kada ku sadu da su ko to anan al-imam at-tabari ya hakaito maganganu guda biyu na malamai mubashara anan wurin mubashar da muka karanta da farko tana nufin jima'i ne wala tubashiruhunna wa antum abunnan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allah lakum me yasa aka take nufi saboda daman ayar abin abinda take magana a kai kenan uhilla lakum Laylata siyami rafathu ila nisaikum wannan libasun lakum wa antum libasun lahun abinda take magana a kai kenan abu na biyu sababin nuzul din aya din shi ma abin da yake kara tabbatarwa kenan ko cewa sayyidina Umar ibn al-Khattab ya sadu da matansa ko sannan kaza aya ta sauko a sakamakon wannan to kun mana da karina guda biyu da suke tabbatar mana cewa da Allah ya ce fal'ana bashiruhunna nan mubashara ana nufin saduwa din ne amma a nan wurin hani ake yi a can halastawa ake yi a nan hani ake yi a can tun an halasta saduwa Kunga duk wani abin da bai kai saduwa ma ya halatta kenan kun gane a nan kuma hani ake yi ana halasta saduwa ne afa afan ana haramta saduwa ne to shi in an haramta saduwa abubuwa da suke da alaka da saduwa wadda ba su kai shi ba sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba shi ne malamai suke sabani wala to ba shi ruhunna al tabari ke cewa magana na farko shine malaman da suke cewa anan al-mubashara ana nufin al-jima'u duna ghairihi min ma'ani al-mubashara ayan ga muku mubashara shine hada wato ainihin fata da fata ko eh shine muke cewa runguma to wannan din shine lafazin da Allah madaukakin sarki amfani da shi anan shin ma'anansa literal ma'ana ake ake daukan sa anan ko kuma a'a kinaya ce kamar yadda aka yi a can wanda muka ce shine sunna alqur'ani wajen ambatan wannan abin da ake jin kunya ambata sai a saka shi shin an yi amfani da mubashara anan ne don a saka ya kamar yadda aka saba koko ana nufin tabawa din ne ko wani irin tabawa? magana na farko dai shine wannan kuma shine maganan jumhurin malamai da ake nufi anan shine saduwa din Kuma malamai sun yi ijma'i an bakarci abihim cewa idan mai itikafi ya sadu da mace ya bata itikafinsa mun gane ko a nan da Allah ya ce wa antum funa fil masajid ma'ana a lokacin da kuke itikafi kun ga kamar yadda muka faɗa wancan karan ya shafi dare ya shafi rana tunda itikafi in mutum ya shiga sai lokacin da ya fita ne da daddare ma sunanka mai itikafi kamar yadda da rana ma sunanka mai itikafi to saboda haka wannan malamai sun ijma'i akai sai magana ta biyu kuma ya hakaito malaman da suke suke ganin wannan din riwaya daga ibn abbas yake cewa fi ramadan wa fi ghairi ramadan mana matukar kuna itikafi sawa a ramadan ko a wajen ramadan fa harrama allah an hannisa a lailan wa naharan hatta yaqdi itikafahu an haramta mai itikafi ya sadu da mace da dare ko da rana har sai ya gama itikafinsa ya rawaito daga katada yake cewa an samu da daddare suna itikafi idan mutum yana bukatar matarsa sai je gida ko in ya je gida domin yi wani abu wanda yake na na bukata ya je kama ruwa ko ya je yin bayan gida to in ya je yana sha'an matarsa sai sadu da ita sannan ya yanka ya dawo masallaci ya ci gaba da itikafi shine Allah ya hana su cewa in mutum yana itikafi banda wannan tsawon ya hakaito ne da dama daga malamai da suke ganin wannan ɗin sannan ya ce magana na biyu wa kala akharuna ma'ana zalika ala jami'i ma'ani mubashara min lamsin wa kublatin wa jima'a waɗansu malamai sun game cewa mubashara anan tana nufin duk wani wato runguma ne ko tabawa da jiki zai taba mace kenan ya shafi runguma hmm? ya shafi sumbanta saboda haka anan suna ganin wala tubashiru hunna yana nufin kada ku ku shafi matanku da tabawa ko da sumbanta ko da runguma ko da saduwa imam tabari ke cewa dalilin waɗannan mutanen kuwa ya hakaito wannan daga al malik kamar yadda zo suke muwatta ibn wahab ya rawaito imam malik yake cewa la yamassu almu'takifu imra'ata wala yubashiruha wala yataladhdhu bi shay'in qublatin wala ghayriha mai itikafi ba zai taba matarsa ba eh, nan tana iya taba wadin yana nufin saduwa din ne wala yubashiruha ba zai rungume ta ba wala ya talazzazu bi shay'in minha ba zai ji daɗi da komai na jikinta ba sawa'un sumbanta ne ko waninsa hakanan ibn zaid abdurrahman ibn zaid shi ma abin da yake fassara kin yace al mubasharatu al jima'u wa ghayru al jima' kulluhu muharramun alai mubashara shine saduwa da abin da ma bai kai saduwa ba gaba daya haramun ne a gare shi sai sake fassara mubasharar da wannan ma'ana yace al mubasharatu bi ghairi jima' mubashara ba tare da saduwa ba shine ilsaqul jild bil jild hmm? shine hada fata da fata saboda ka duk wani abu wanda zai hada fatansa da na matan shi to bai dace ba ibn jarir yake cewa dalilin su akan wannan zancen shine Allah madaukakin sarki ya game hanin ne da duk wani tabawa bai keɓance wani taɓawa banda wani taɓawa ba don haka sai suka rike shi a wannan har sai in wani dalili wanda ya waje ba a sallama masa ya zo wanda zai ce irin wannan shafan ake nufi banda irin wannan to a nan kamar da na gaya muku jumhurin malamai suna tafiya a maganar farko ne malaman mazhabar malikiya ko wadansu daga cikinsu da wadansu malamai su kuma suna ganin duk wani abu wanda yake na sha'awa shine bai dace mutum yayi ba a lokacin da yake yin itikafi ibn al yake cewa ha ai zaka ce mun yi tanakudi mun fassara mubashara a can da saduwa a nan kuma mun fassara da duk abubuwan mukaddimat da sauransu yace dalili shine kamar da arrazi ma wannan takririn shine cewa a wancan muna da wannan kara'in wanda na ambace su nassin ayan da sababin nuzul yace anan babu can halastawa ake in an halasta kololuwa to kaga muqaddimat sun amma anan idan aka haramta saduwa to abinda ake nufi ba shi saduwan kadai ba da duk abinda zai kai izuwa ga saduwa din saboda mai sun lura da makasudin itikafi din ba an ce ka yanke ne zuwa ga Allah kadai ba to in ko za ka yanke zuwa ga Allah kadai ina kai ina batun jin daɗi da mace saboda ka suka ce a nan mubashara ya kunshi a sauran gaba ɗaya abin baki shine shi al-imam ibn atiyya a cikin tafsirinsa al-muharrar wajiz wannan maganar na biyun shine ce maganar jumhur amma ina jin kuskure dan mafiya malaman tafsirin maganan farkon shi suke cewa ita ce maganan jumhur irin su ibn al-jawzi a cikin zadul masir irin su ah, shi anan al-imam al-qurtubi abin da yake yake ambata kenan sai yace shi ibnu ah, ibn al-arabi a cikin ahkam al-qur'an ah, shi wannan shine abin da yasa suke wannan wannan wannan bambanci ɗin yace kuma ai ba dan ma sunna ta tabbata ba da take katange take keɓance wani ɓangwani nau'i na taɓawa ba to da mun ce kowane irin taɓawa ƙarami da babba shine abin da ayat take nufi ta haramtawa mai yin mai yin itikafi to amma menene menene sunnar da ta tabbata akan wannan hadisi ya inganta aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zura mata kansa ita tana ɗakinta tana ma cikin jinin eh, eh, haila al'ada yana zura masa kai ta wanke masa kan a wata riwayar ta taje masa kai idan ta taje masa kai hannunta zai taba kansa ko ba zai taba ba ilima eh, shi ma mu ba shara ne ko shi ne sai malamai suka ce to kaga wannan ya keɓe wannan ko ba duk kowane mubashara ake nufi ba kenan anan shine shi al-imam at-tabari yake cewa shi a ganin sa zance da yafirin jaye shine cewa mubashara anan al-jima wa ma qama maqam al-jima shine saduwa da duk abin da yake daidai da saduwa din mana eh, rungumar da za ta iya kai abin da ake yi ya kai kololuwa a saduwa din shine saukan bani ke kenan ba eh, shine abinda ya koma karar jima'a eh, sai ce abinda ake nufi da wanda zai wajabta wa mutum ya yi wanka duk abinda mutum zai yi da mace ya kai ya wajabta masa yin wanka to shine abinda ake nufi ya ce saboda mai saboda wannan magana din sai ya hakaito waɗannan hadisai din eh, wa kana yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjidi fa'urajjiluhu sai in in in taje masa wato ainihin kansa kenan za ta taba kai din don haka malamai suke magana anan cewa tabawa din kala-kala ne idan da sha'awa makaruhi ne waɗansu sai haramun ne idan tabawa ne da babu sha'awa wannan halalun ne ja'izi ne ga nasi karara akai mun gane ko amma da an ɗauki maganar jumhur inda nan da duk an huta mun gane shine cewa jima'in ake magana a kai musamman da munasabar da muka ambata da wancan satin cewa abinda Allah madauki sarki ya ambaci wannan ne saboda kada mu ɗauka cewa halalun ne ma kowa da daddare ya sadu da matansa mutumin da yake da itikafi shi ban da shi a wannan halacci da aka yi so sai zanto wannan magana ne kawai sannan kuma har yanzu dai idan mutum ya san itikafi ya san me ake nufi da itikafi to kwarai ba zai yi sauran mukaddimat din ba abubuwan da za su kai shi har ya sadu da matarsa ba zai yi ba tunda an ce masa kada yi komai kada fata ma daga masallacin kada ya ce inda dalili kuma wannan cewa fil masajid din yana ƙara tabbatar da wannan wannan abin da qur'ani da ya faɗa na abinda ke bata itikafi guda ɗaya ne shine wannan a ah, saduwa muna iya ɗaukan na biyu shine fita daga masallaci ba tare da dalili ba saboda Allah ya ce itikafi a masallaci ake so in mutum ya fita daga masallaci to kaga yayi wani abu kenan ba itikafi ba yayi abin da ya saba itikafin sa to kuma wannan ne Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana itikafi la yakhruju ila baitihi li shay'in illa li hajati al-insan bai fita zuwa gida dan komai sai dai dan bukata na mutum shi a gidansa kusa yake da masallaci zai je ya yi bauli ko ya yi bayan gida in ban da wannan bai wannan ce in tana kafi in ta fita ta ce ko mara lafiya ta gani ba ta zuwa ta gaida shi sai dai tana tafiyan ta yi musu ta yi gaisuwa kawai ta wuce hmm? saboda haka idan mutum yana kafi ya dace ya zanto yana kula abubuwan da ya dace ya yi su ya bayar da mahimmanci akai abubuwan da bai dace ba ya haƙura subhanallah mun ja lokaci <clears throat> sauran hukunce-hukuncen itikafin ba su da alaƙa mubasharatan da wannan aya ɗin saboda haka za mu tsaya anan nan insha Allah gobe za mu ɗora magana akan aya ɗin abinda muka faɗa yanzu zanci daidai fallashi daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wadda muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana kuma ya nuna mana daidai mu gyara وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله أقول بزامن شكرا